This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarar Hashim Gumel. bayan abin da wasu da dama ke ganin shugaban amurka joe biden bai yi wani abin kirki ba a muhawarar da aka yi a daren alhamis da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump yan jam'iyyar democrat suna tattauna kan ko ya kamata wani matashi ya maye gurbin shugaban mai shekaru 81 akan kujerar shugabancin kasar dabarar kamfen ɗin biden ita ce don samun muhawarar farko don ganin yadda za ta kaya sai dai bai yi da kyau ba in ji james malley wani masanin dabarun siyasa wanda ya aiki ga manyan sanatocin jam'iyyar democrat a cikin shekaru da suka gabata biden yana da bukatar sake tabbatarwa da masu goyon bayansa da kuma kokarin shawo kan kananan masu jefa kuri'a masu zaman kansu a cikin jihohin da ke da muhimmanci sosai a zaben cewa har yanzu yana da ƙoshin lafiyar da zai jagoranci al'ummar da yake magana da farko cikin tattausa da kakkausan murya biden ya fito a matsayin wanda yake soki burutsu a wasu lokuta ya bayyana a rude kuma ya gaza mayar da hankalinsa inda wasu lokuta ya yi tuntuɓin harshe. A cikin mintuna casa'in na muhawarar Trump, wanda ya fi iya magana da rashin yin faɗa fiye da yadda aka saba gani. Ko da yake tsohon shugaban ƙasar ya yi furici masu yawa na rashin gaskiya fiye da Biden. Rahotanni daga zirin Gaza a ranar Juma'a na nuni da cewa dakarun Isra'ila na ci gaba da kutsawa cikin yankin yayin da suke kai hare-hare arewaci da kudancin kasar yayin da ayyukan jin kai na yankin ke ci gaba ta abarewa. Kamfan dillancin labaran Reuters ya nakalto mazauna yankin da kafafen yaɗa labaran Hamas da ke rafa a kudancin kasar. Sun rawaito cewa wasu tankokin yakin Isra'ila sun shiga unguwar Shakosh a birnin. Lamarin da ya tilasta dabban mutanen da suka rasa su a wurin barin su suka nafa arewa zuwa birnin Kan Yunis da ke kusa. Sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo daga wani abin da suka bayyana a matsayin Nahal Brigade da ke aiki a yankin Rafa, wanda ya nuna tankokin yaƙi suna ta bargima kan tituna da sojoji suna ta harbi kan wasu gine-gine. a halin da ake ciki kuma wani taron jin kai da aka gudanar a jiya juma'a a birnin janeba hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falastin ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka fi sani da anuwa. ta shaida wa manema labarai cewa mazauna gaza sun shiga cikin firgici da fargaba yayin da karancin man fetur da na agaji ke hana ma'aikatan agaji gudanar da ayyukansu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kenya ba ɓerar gwaji ba ce ta IMF. Ɗaya daga cikin take masu yawa na yin Allah wadai da asusun bada lamani na duniya da aka gani a wannan makon akan kwalayen masu zanga-zanga a Kenya na nuna adawa da shirin ƙara haraji. Zanga-zangar wacce matasa a shafukan sada zumunta suka nuna ta ta samu asali ne sakamakon shirin gwamnatin Kenya na ƙara haraji sosai domin biyan bashin da ake binta. Gwamnati ta karaya da shirin bayan da al'umma suka rikide a ranar Talata lokacin da masu zanga-zanga suka kutsa kai cikin majalisar dokokin kasar a Nairobi, inda 'yan sanda suka buɗe wuta suka kashe sama da mutane ashirin a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Shugaban ƙasa William Ruto ya sanar da cewa yana sauraron damuwar masu zanga-zangar kuma ya yi watsi da ƙudurinsa da ya janyo cicikuci. Ya ce maimakon haka zai bullo da matakan rage kasafin kuɗi da kuma matakin tsuke bakin aljihun gwamnati don kokarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Iran ta girka rabin injinan inganta sinadarin uranium da ta ce a farkon wannan watan za ta ƙara sai yayi bata haɗa sun fara aiki ba. Iran ta sanar da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya makonni biyu da suka gabata cewa za ta fada da karfinta cikin sauri ta hanyar ƙara rukunoni takwas ko gungu na IR-16 cikin makonni uku zuwa hudu. A cikin kwanaki biyu, hukumar ta IAEA e ta tabbatar da cewa an shigar da biyu daga cikin injinan. A cikin wani rahoto na sirri da hukumar ta aiki wa kasashe mambobi a ranar Juma'a ta ce adadin ya rabanye zuwa yanzu. Rahoton ya ce hukumar ta tabbatar da cewa Iran ta girka guda hudu daga cikin takwas RS-16 Cascade, in ji rahoton. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na an tashi lahiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an shigo karshen mako lafiya. Kaji Hausa ta sake aka ce lahiya. au eh, oh, oh, oh, gaskiya au au gaskiya na walla lahiya lau walla <laughs> au yau sakwatanci kika ji to shikenan to to sakwatanci zamu yau lalle yau sakwatanci zamu yi malama gares ni dai sakwatanci zan yi sakwata muka na ha <laughs> na ruwa abin dole <laughs> <laughs> zan rika practice zan rika practice bako bako zan nemi kalma practice kafin ran asabar to lallai kam na kware a gaskiya haka ya kamata gaskiya haka ya kamata zan ga daga nan daga nan zuwa yaushe ne za a bani takardar kammala a gaskiya gaskiya haka ya kamata malama grace <laughs> <laughs> To na san yana yau me ya dauki hankalinka na Amurka? a Malama Grace, ai abin da ya dauki hankalin kowa yau wato wannan muhawara da aka tafka tsakanin 'yan takarar shugaban kasa a nan Amurka kamar yadda su suka al'adanta don su ba su yadda kawai. ka ta ɗaya a jefa maka ƙuri'a ba tare da ka zo ka bayyana wa mutane dalilin da yasa za a zaɓe ka da kuma dalilin da yasa za a kada a zaɓe abokin takarar ka gashi nan kuma kana kallon shi keke da keke ba wani ɓoye-ɓoye. Eh kaga kuma duk da yake an saba yin wannan sai wannan muhawarar ta shugaba Joe Biden bai ci da tsohon shugaban Amurka ta zama ta tarihi kasancewa ba a taba taba samun irin haka samun shugaba da tsohon shugaba da shugaba bai ci sun yi na takara ba na daya na daya kenan na biyu kuma ba a taba samun masu neman wa'adin mulki biyu a lokaci guda ba kuma sai wannan karo. Yawa kuma banda haka kuma a mm. hukumance jam'iyyinsu ba su riga sun tsaye da su takara ba. amma za a fara wannan eh, muhawara ka san sai an yi babban yawa kaga sai an sai an yi babban taro na kasa din nan na kowace jam'iyya mm. a hukumance sun tsaye da su takara an je kada kuri'a sun sun zama eh, kamar yadda muke a kasashen mu ma. Eh kwarai da gaske. Zama 'yan takarar wannan jam'iyyu amma an hakikanta cewa a ƙarshe duka dai su ne za su zama 'yan takarar. Kaga sabili da haka yanzu dai haka ana ɗaukan su a matsayin 'yan takarar jam'iyyun su da Democrat da kuma Republican. Na'am kwarai da gaske a malama Grace wato ke gane wato shi tasirin mani irin wannan idan kika yi la'akari da eh, eh. yadda Amurkawa suke kasawa su tsare. yadda suke eh. kallon abin nan kamar yadda bature ke cewa religiously eh. kuma wani daga nan fa zai dauki alƙiblar wa zai zaba haka ne akwai har izo har a wannan lokacin akwai waɗanda ba su riga sun yanke hukunci akan wane ne za su zaba ba daga wannan muhawarar ne za su shi yasa ake faɗan cewa wannan muhawarar tana da muhimmanci kwarai kwarai da takarar nan da yanzu haka dai suna tafiya keke da keke ne babu wanda zai ce tsakanin su nan ga wanda yake kan gaba bisa ga yadda dai binciken ra'ayoyin jama'a suke tafiya na'am to eh, malama grace wai me ya mu kasashen mu ba su mai da hankali sosai ga irin wannan muhawara din wannan eh, sanin gaibu sai Allah ya san yana duk abin da za mu <laughs> ce. Malama Grace, Malama Grace kada ki yi rumfa ba wani gaibu anan ke sani kada ki yi rumfa. Wake ce ba a baki na faɗa wa sarki gayya to na yadda da wannan amma karki ce ga <laughs> ba ki da <laughs> buru. Mm, mm, mm. Ba baki na A'a to ni gaskiya malama Grace ni kan gaskiya ba zan eh. tunda ni dan kasa dan ɗaya daga cikin dan kasashe eh, ne kuma ina da yancin bayyana na amma ni ina ganin kamar a ni in zan hmm. bayyana na ra'ayi sai in ga kamar wata kila shugabannin namu ne kila ba su eh, ɗauki irin abubuwan da za su yi mutane da muhimmanci ba wato kamin zaɓe nake nufi saboda wasu lokuta sai ke gama mutum ya shiga zaɓe bai ko da alƙibla bai bai ko da wani daftari ma da za a ce sai lokacin da ya shiga ne sannan ne za a fara kemis remis kamanin kamanin. kamanin eh menene za a yi eh haka to wani lokacin ma ko suna da ko suna da daftarin ko akwai alƙibla so dan nawa ne zaka zo ka gani an yi wannan ana cewa agenda ba an ciyata ta wani <laughs> agenda eh, eh, amma idan aka shekara guda idan aka koma hmm. za a ga a cikin wannan abin da aka alkawanta za a yi guda nawa ne aka yi guda nawa ne ina ne ake ciki to kusan sai ka ce eh, eh, eh, ni a gani na ba a daukan zaben mato da dama suna ganin kamar ba abin da suke zaba shi ake ba su ba to saboda ana ganin kamar ko sun yi ko ba su yi ba abin da suke so shi za su samu to shi yasa yayu ba sa ganin wannan da muhimmanci kuma so da dama ana daukan cewa talakawan nan ma ba dauke su da wani muhimmanci ba domin idan yawwa idan suna da tasiri akan ainihin waye zai tsaya takara da wane ne za a zaba da wane zai wakilce su to waɗannan matakai da ake ɗauka kasashe da suka ci gaba nan su ma za a kwatanta ko dai ba a yi daidai ba. A gaskiya ne malama Grace. To kin yanzu dai da ni da masu sauraro mun gano cewa ashe da ma rumfa kika tun farko ashe. In ka ji an yaba yaro wallahi ba do babba ba. In ka ji an yaba maulo halama ba bido goge ba. kan da mutu a mai kuyi ba tuno batun shago ba da adu mai hagun mai da mai hagun kakkiya ka koma adama yamma da ku jikinin kututuru na bakura nuna ma abokaci na yamma gari ni rigima ala mai ɗime ko ilma mutuwa ina ruwanki da tsoho su lafiya gidan ɗan gangu da fama bane da sadu da fama da abdu sanu da fama fada da ta kaji da ba yi na kan da namijin do ne ga banka da kalbi oje mai ka shama hudo in canji idan hakin da kalamuno lafira a kama kigawa yaro ba ba da kaga a sababi nan kada alazu ta fari ma da baka san halika an ajali ba sanu daɗi ba shi da mutuwa ke da na sanyi na kamar da muka saba bari mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga dimbin masu sauraron. To bari mu faro daga garin ku ba dan ka san shi ba wani mai sauraron ma yau da kullum da ake kira abu yalo mai kurhuna ko mai karhuna ne ko mai kurhuna ne mai kurhuna da yace na san ina. Daga jihar Sokoto yace yana so a mika mishi gaiso fata alheri da sada zumunci ga Ahmed Ladan Girkau da Umar Makeri kasuwar jega da haddabi mai kwamfuta mai yamma sai ibrahim mai wankin hula a kimba da comrade ilyasu yakubu digawa da isa jika mai saje da aminu likitan dabbobi birnin malam sai a'a lambar ka ta fito sai murtala faruk sai murtala faruku sanyin na da nura can gida aka koba <laughs> muna godiya a <laughs> da nura abubakar gidan abba da zaki su dangi zomawa sai kabiru abubakar bulanyaki da fatan an tashi lafiya bari kuma mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun sama'ila agnes malam faturi mazaunin difa a jamhuriyar niger wanda yake so a sada zumunci ga mahaifinsa malam muhammad ato malam faturi da kanansa da kuma Allah ya sa dai kana zuwa gaishe su ba ta a bari ya huce ne zaka za ka sa da zumuncin to amin <laughs> gaskiya ai mu ai mu a gida muna da wannan karamcin a nan ne ga iyayenka ga da tsallakin titi zuwa ganin su ma gaskiya sai baba goni Muhammad da kanwata da kanwashi da saratu muhammad da sauran dukkan 'yan uwansa da abokan arziki da ya ce da sunayensu ba zai iya ambato ba sai Haddabi mai kwamfuta mai yama da sani muhammad cindo unguwar karofin madaki jihar Bauchin tarayyar najeriya sai sani mai lange-lange yalwaya wuri da bawa da bawa abdullahi maska da lawan bin hambali mk dan silba da fatar an tashi lafiya to madalla malama grace bari kuma mu leƙa wasu abokan aiki da ke jihar sokoton najeriya domin ah, wato mu isar da gaisuwar mu zuwa ga labaran lumu ɗin ɗaye shugaban hukumar kafafen watsa labarai ta jihar sokoto da dalhatu abdullahi safiyar magori shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya reshen jihar sokoto da muhammad gazali muktar da shehu garba da sani bello da tukur aliyu arkilla dukkansu ma'aikata a sashen labarai na rima talabijin sokoto sai kuma gaisuwa zuwa ga usman muhammad benji na nta sokoto da jabi ibrahim ilila dabori na hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto sai kuma su abokan aiki a gidan rediyon vision fm da suka hada da shehu jatau sanyin na da ibrahim salihu isa da bello abdullahi abubakar jayi da ahmad hassan dan mulki da ziyanu marafa da murtala garba da abubakar suleiman da kuma umar ahmad kwari kai da daukacin dukkan dai ma'aikatan na gidan rediyon vision fm da kuma nasiru jambuzu wato na gidan rediyon garkuwa fm dukansu a birnin sokoto sai kuma idan muka je a jihar yobin najeriya kuma sako ne na wato gaisuwa ta a bari ya huce zuwa ga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar ta yobe sai kuma nazifi ibrahim rigar malam shagari da babayo gambo da magaram Nijar da umar baban yaya sabon gida da sani muhammad cindu bauchi da kuma kaduri digaga dan fulanin warji gaisuwa ta bada fata alkhairi zuwa ga alhaji haruna bibi wayatar masuwa da ibrahim muhammad karasuwa da kawu wato abubakar kawu girgir sai kuma sa'idu abdullahi da maturu da yusuf bazuka mai leda gwalolo da tukur harka rijau da alhaji gambo ringin mai yankan farce gashuwa da alhaji hamisu mai kayan miya gashuwa idan kuma muka koma bangaren jihar katsina bari mu gaida wato haruna muhammad katsina da kuma sarkin katsina dr abdulmumin kabir usman da sarkin daura alhaji umar faruk da kuma sarkin birnin gwari malam zubairu jibirin mai gwari na biyu da honorable shafi'u madawaki inono da malam dan juma katsina wato mamallakin jaridar katsina times online da ke kofar kaura katsina sai usman manika mai ruwa road funtuwa da abdulkadir saukawa daraktar labarai da lamuran yau da kullum na gidan rediyon jihar katsina sai hajiya maryam kasim abubakar iya ummi elegance fit da hajiya abu yar fulani da ke kofar soro da kuma mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna da fatan dukkan su malama grace za su yi ƙarshen mako lami lafiya. lalle yau kuma buhun labarai lalle a labari guda ne wanda na tsinto shi a shafin sada zumunta na facebook na mm. yusuf nadabu Eh, wato yusuf nadabu yana ɗaya daga cikin wato masu wallafa wasu irin irin labarai ko kuma wasu irin abubuwa da irin haka na hikima da basira da za su dan caza maka kwakwalwa malama garis kamar yadda nake so yau da ke da masu saurare yau kuma kwakwalwa ku ta dan cazu <laughs> <laughs> kuma kuma idan na bayar malama Grace ke zaki fara ba da ba mu amsa yau kamin mu ji su kuma masu saurare daga su kuma nasu abin da za su kuma na. Kadda ka sa ni kadda ka sa ni kwana na sanyin na kadda ka sa ni kwana Ai ba kwana ba ina ganin ko ina Yusuf na dabu sai ya sake amma dai bari bari ki ji labarin malama Grace. <laughs> Labarin da ya wallafa shi eh, a shafin sa na Facebook ya ce na bidiyo ne ya ce malama Grace wato shi dai yana so ne ya sayi na'urar kwamfuta. Eh. to sai ya je wurin mahaifinsa sai ya ranto naira dubu hamsin ya je wurin babarsa ya ranto naira dubu hamsin malama grace naira dubu nawa ya ranto kenan ɗari kenan ɗari yawwa naira dubu ɗari to da ya tafi sayan wannan kwamfuta laptop ɗin sai ya same ta kan eh. kuɗi naira casa'in da eh, naira dubu casa'in da bakwai yanzu da gaske abin da ya ranto nawa ya rage dubu uku na sanyin na madalla to cikin dubun na uku sai ga ah, bari ya je ya rage bashi sai ya je ya ba babansa naira dubu daya ya ba babansa naira dubu daya ce su ya rage cikin bashin da ake bin sa yanzu nawa nawa suke bin sa malama grace saura dubu casa'in da tara kowanne a'a dubu arba'in da dubu arba'in da arba'in da saura dubu arba'in da tara kowanne madalla kowanne su dubu arba'in da tara to eh. sai saura ba dama cikin wannan dubu uku din kin san da ya ba su dubu ɗaya ba saura ɗaya ba eh. to sai ɗaya sai ya ɗauka sai ya saka ta aljihu da zimmar zai je shi kuma ya kashe ta to sai ya zo da ya zo sai ya fara lissafi yanzu babansa yana bin sa naira dubu arba'in da tara mahaifiyarsa hmm. naira dubu arba'in da tara eh aka haɗa su malama grace nawa za su bayar to sun kaga eh, ana ana Ah, dubu casa'in da takwas kenan dubu casa'in da takwas za su eh. bayar ko ba haka ba dubu casa'in da takwas za su bayar ko ba haka ba haka zai ba eh, ɗari biyu babu yawwa ɗari biyu babu madalla eh, mai maka irin irin lissafin gida ba to sai ya dauko <laughs> waccan naira dubu ɗaya ɗin da ya saka aljihunsa da zimmar zai kashe ya ce oke to ya fasa kashewa sai ya zo ya ɗora ta a kai ke ga duk kuɗin da ya maida su ko in eh, ji shi to eh in ji shi to amma yanzu yanzu da yasa sai kuɗin suka zama naira dubu casa'in da tara har yanzu ba dubu ɗaya shin malama grace ina naira nan dubu ɗaya ta shiga eh ai saboda kuɗin kuɗin shi ne zai mana bayani ina dubu ɗaya ta shiga <laughs> malama grace ta koma rumfa <laughs> yanzu sai kai bada ina me ya ci dubu daya to yanzu shin me ya ci dubu daya kin ne gane lissafin aiko eh, eh na gane lissafin me ya ci dubu daya. Yawwa to me ya ci dubu daya saboda haka malama eh. Grace zai tayar rumfa saboda haka masu sauraron mu muna jira mu ji sakonni daga gare mu daga gare ku musamman abin da ya ci dubu na neman tana abin da ya ci dubu daya <laughs> gaskiya gaskiya ina dubu nan ɗaya ta shiga ka ba da dodo rido <laughs> to gaskiya kam <laughs> muna godiya kwarai da gaske da wannan menene ake cewa kacici kacici kacici kacici na yusuf na dabo ba muna godiya sosai na yusuf na dabo eh <laughs> to eh, abin da zai faru shine na san yana kamar yadda muka saba muna eh, kafa ne a sada a shafinmu na sada zumunta a facebook da mutane sai mu zaɓa amsoshi mako mai zuwa eh dama ai ba ba email za a turo mana ba wannan a bi mu a shafukan mu don a bayyana mana shi ina lissafin eh, eh, ina a facebook ne eh, a shafukan mu na sada zumunta na facebook ba yawwa sai a gaya mana da Allah me ya ci dubu ɗaya nan ta Yusuf na dabo da Allah a nemo ta shi ina ta shige nan sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.